Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma ci gaba Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Yayin da a cikin 'yan kwanakin da suka gabata aka maka ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan jamhuriyar Nijar. Manoma da al'umma sun shiga cikin tashin hankali mara misaltuwa a garin da magaram da ƙauyukanta. Sanadiyar barnar da ruwan ya yi a yawancin gonaki, inda da daman su ruwan ya share duk abin da aka shuka a gonakin. Wannan yawan ruwan dai an daɗe ba a ga irinsa ba. Tuni dai ma'aikatar da ke kula da hasashen yanayi da ke jan hankulan jama'a da su zauna cikin shiri don za a samu manya-manyan ruwa a wannan damuna. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin mutamar abari ta tattauna mana da Malam Ado Sani, kwararre a harkar noma da ruwa, inda ya ƙarin haske kan irin wannan ruwa da kuma irin matakan da manoma ya kamata su ɗauka. Wannan ruwa dai da aka yi na shekaran jiya zuwa jiya abin da za mu gabatarwa mutane eh, kasi mamaki eh, canjin yanayi ne komai iya sauyawa kuma canjin yanayi ne kuma ba ni kaina ba nan da nake mushan gona da nake kasa eh, manyan masana kamar wanda suke kan kimiyoyi na service na canjin yanayi eh, service de la meteorology mm. deja sun ji hankalin mutane sun hodi akwai ruwa zai zo kenan kan mutane su yi mamaki cin wannan eh, ruwan da za a yi sai su karba da hannu biyu na ce musu canjin yanayi ne kuma eh, abin da za su yi ji hankalinsu za mu jayo a kan wannan fanni shine wanda ya san gonakan shi suna cikin eh, eh, ramumuka eh, ko cikin gulbi haka su yi kai a hankali su yi kai dubara suna sauya guri ko suna ɗaukan matakan da za su yi don su kare karfin ruwa ko da aka yi ruwa manyan ruwaye kamar haka kamar irin na zuwa eh, shekaran jiya zuwa jiya su samu su kare gonakansu don saboda amfanin da suka samu suka sa ya samu ya yi da kyau yanda suke wata kenan kal in ruwa ya zo in ba su ɗauki matakai ba in ruwa ya zo ya tahi da cimaka da suka shibka ya zama na hatsi ne ya zama na dawa ce ya zama na wake ne ya zama na gusha ce ya zama na duk kankanan eh, cimaka ce da za su sa don su yi amfani da shi kenan ana so manoma su ɗauki matakai tun da guri wani irin matakai ne za su ɗauka matakai shine kamar yanzu wanda yake da gona eh, bisa kan gangare bisa cikin koremi kenan ya kamata ya ɗauki mataki in kuma ya san kan hanyar ruwa ne yake shi ma ya kamata ya ɗauki mataki ko ya sauya guri in ya ga da hali iya da gurin da zai samu ya sauya ko kuma ya ɗauki matakai kenan ya ɗauki kamar eh, kayan aiki da motoci ko da sharet yi ta jido mushi duwatsuna iya karewa iya karewa guraren hanyar don ya rage ƙarfi ruwa don kan ruwa ya zo ya yi ɓanna ya ɓata mushi cimaka ta kan shi yanan mm. eh. dai wannan bannar batta da daɗi ga manoma wannan banna lalle wannan in ta zo lalle sai a ce alhamdulillah paske wannan ikon Allah ne ruwa ya zo tunda dan adam ba zai iya ba kariya karhin ruwa dole ne tunda ruwa ya hi karhin dan adam kuma wannan ya canjin yanayi ne na ce musu ruwan ya zo bayan da za a yi kai dan adam ka zo ka ce za ka kare karfin ruwa wata dabarar ka sai dai eh, abin da Allah ya kurum a karba da hannu biyu tunda ya yi karhin mutum ya yi karfin jama'a amma ana ɗaukan matakai wani gurin dan a rage bannan ruwa wala hmm. kamar shi wannan canjin yanayi da kake faɗa kamar ya zaka fassara shi menene ya kawo har aka samu wannan ruwa to canjin yanayi dai kenan yanzu kun gani kamar yanzu damana yanda take wataran damana tana zawa da huska mai kyau kenan ta zo da ruwa normal a yi ruwa cikin damun lahiya a yi ruwa kamar yadda ake wata daidai wa daida a yi shi mutane ba su wahala ba ba su ba wuya ransu bai ɓaci ba akwai kuma eh, ruwan da zai zo kamar yanzu na shekaran shi zuwa jiya ya zo da ƙarfi ne wannan ya yi ƙarfi ya yi ƙarfin mutane ya yi ƙarfin jama'a to canjin yanayi shine kenan eh, shekaru zuwa shekaru eh, masanan kimiyya suna kwatantawa ga yadda suke da aiki da na'urorinsu suna kwatantawa kamar wannan shekara za a yi ruwa da yawa kenan mutane tun da guri su ɗauki matakansu akwai shekarar da za ta zo ta ba mai haske ba ce kenan ruwa ba za a same shi ba da yawa sai kaga an yi hori kenan ruwa ya yi karamci an an sa cimakar ma ba a samun ruwan da ake so kenan barantana cimakar da aka sa ta samu ta yi yanda manoma suke so kenan ta girma ta tashi ta girma ta yi ɗiya ta yi kwaya um, ta yi abin da manoma yake so dan ya ji daɗi ya yi noma ya samu albarkacin noman shi kenan canjin eh, yanayi wannan ba ga ɗan adam ba ne da ya zo ne eh, lokaci ne yake ka lokaci ai a da mana ba haka ba take masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu malam ado sani da kuma wakil yamma da magaram tamar abari sai kuma jule leathers gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikinmu